واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون kuma na bi addinin iyayena annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub shine addinin kaɗaita Allah da bauta baya inganta a gare mu mu haɗa Allah da wani alhali shine wanda yake shi kaɗai wannan tauhidin da imanin da nake da akai ni da iyayena yana daga cikin falalar Allah a kanmu da ya yi mana dace da shi, kuma yana daga cikin falalar Allah ga mutane yayin da ya turo musu annabawa da shi, amma mafiya yawan mutane ba sa gode wa Allah akan ni'imominsa sai ma dai su yi masa butulci.